transparence pendant son mandat. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar akan mitoci 16-21-25. Ana iya samu mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Haruna bamban Bako ne ya kullo muku a daidai wannan lokacin domin gabatar muku wannan shirin na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yabai a cikin shirin da za mu gabatar muku za ku ji fashin bakin masana tattalin arzikin nahiyar Afirka game da taron shugabannin kasashen nahiyar da na kasar Faransa da ke ci gaba da gudana a birnin Paris da ke da hankali akan tattalin arzikin nahiyar Afirka. A tarayyar Najeriya wani babban malamin addinin musulunci a kasar da ke zama shugaban majalisar malamai na birnin tarayya abuja shak ibrahim mahmud duguri ya yi kira ga musulmin kasashen duniya da su ci gaba da gudanar da kyawawan halaye da kyautata ma'amula kamar yadda suka yi a cikin wata azumin ramadan da ya gabata idan muka sake koma jamhuriyar ta nijar kuwa za a ji cewa wasu shugabannin kungiyoyin fararen hula ne na kasar suka yi kira ga hukumomi na jamhuriyar nijar Nijar na ganin an kara ɗaukar matakan kyautata rayuwar waɗanda suka baro garuruwansu sakamakon hare-hare 'yan bindiga da ke samu mafaka birnin Tilaberi. Muna ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Amma duka wannan zai zo muku ne bayan mu kawo muku labarin duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. da yake sanar da karin matakan da amurka ke ɗauka na taimakawa duniya ta yaki annobar coronavirus shugaba joe biden ya faɗa a jiya litinin cewa ƙasar za ta aike da sama da allurar rigakafin covid-19 miliyan 20 zuwa ƙasashen ƙetare kafin ƙarshen watan yuni muna buƙatar mu taimaka wa duniya ta yaƙi wannan cutar domin mu kuma mu zauna lafiya a cikin ƙasar mu kana mu yi abin da ya dace na taimaka wa sauran mutane in ji biden a wani jawabinsa a fadar white house a karon farko amurka za ta aike da rigakafi zuwa wata ƙasa ciki har da maganin allurar da aka abince a yi amfani da shi a cikin gida yayin da maganin ya wadatu a gida allurar rigakafi miliyan 20 daga pfizer da moderna da kuma johnson johnson za su karu akan allura miliyan 60 na astrazeneca da biden yake shirin aikewa zuwa kasashen waje barakar da ake samu a jam'iyyar republican ta yi tsanani a makon da ya gabata tsakanin 'yan jam'iyyar masu biyayya ga tsohon shugaba donald trump da waɗanda suke son jam'iyyar ta sallame shi akan ci gaba da ikirari da yake yi na yi masa magudin zaɓe da farko an bi wata hanya mai ban al'ajabi aka tsige 'yar majalisa liz cheney akan mukaminta na shugabanci a majalisar wakilai bayan ta kada kuri'ar tsige trump kana ta yi fatali da ikirarinsa cewa 'yan democrat sun sace masa zaɓe ana cikin haka ne kuma sai ga sanarwa cewa sama da wasu masu ra'ayin mazan jiya su ɗari suna nazarin yiwuwar fito da wata sabuwar jam'iyya wadda za ta sake mai da hankali akan aƙidar ra'ayin mazan jiyan da aka kafa jam'iyyar da ita a amurka tarihin samar da jam'iyya ta uku a matsayin madadin jam'iyyun republican da democrat da suka mamaye sha'anin siyasar kasar wani batu ne da ba a bashi muhimmanci sosai ba kasar faransa ta ce za ta soke basussuka na dala biliyan biyar da take bin sudan haka zalika jamus ma ta ce za ta tallafa mata a wurin taron koli da paris ke daukan nauyi wanda ke auna tsarin demokuraɗiyyar khartoum da kuma farfadowar tattalin arzikin afirka daga annobar coronavirus Babban taron tattaunawar na wuni biyu a birnin Paris ya tattaro shugabannin Afirka da dama tare da wakilan cibiyoyin ayyukan haɗin gwiwa daga ƙungiyar tarayyar Turai da kuma ƙasar China. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yabawa komawa ga tafarkin demokuraɗiyya da Sudan ta yi a matsayin wani abin ƙwarin gwiwa. Yana mai cewa ƙasashen duniya na tare da ita. Kana ya ce ƙasar tana buƙatar taimakon tattalin arziki da kuma taimako a fannin siyasa. Firaministan Sudan Abdullah Hamdok ya ce kasar mai yawan arzikin albarkatu ba tana buƙatar tallafi ko taimako ba ne sai dai tana son kasashen duniya su zo su zuba jari a cikinta labaran na zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka ta ɗora takunkumi kan mambobi da abokan tarayyar gwamnatin mulkin soja ta ƙasar myanmar akan zargin taka rawa wurin cin zarafin masu zanga-zangar kin jinin juyin mulkin sojoji na ranar 1 ga watan fabrairu waɗanda aka bawa takunkumin sun hada ne da mambobin hukumar gudanar da ayyuka ta ƙasa da hukumar zartarwa da manyan wasu 'ya'yan jami'an soji a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka sabbin takunkuman wani mataki ne na haɗin gwiwa da birtaniya da kuma kanada wanda su kuma za su biyo sawu da irin haka sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya karfafa gwiwar wasu kasashe da su ɗauki wannan matakan a kan gwamnatin sojan na haramta mata sayan kayan makamai da dakatar da sayar mata kayan soja da kuma yanke duk wata alaka da kafar sojan ƙasar a ƙarshe kimanin 'yan ƙasar morocco dubu uku wanda ɗaya a cikin kashi ukunsu hukumomin spain suka ce yara ne sun bi ruwa kana suka yi amfani da kwalekwalen roba da ake sa musu iska zuwa kyoto adadi mafi girma na isar bakin haure sau ɗaya a kusa da spain a arewacin afirka wani matashi ya nitse a cikin ruwa yayin da yake kokarin ketarawa da wasu mutane ciki har da ƙananan yara wanda aka samu aka ceto su amma kuma suna fama da wani nau'in ciwon sanyi kwararren bakin ya biyo bayan tsamin dangantaka tsakanin spain da morocco kawarta ta kudancin kasar kuma babbar abokiyar hurdanta wurin hana kwararren bakin haure akan shawarar da madrid ta ɗauka na baiwa shugabannin wata ƙungiyar 'yan tawaye mai neman 'yancin cin gashin kai daga morocco sun samu jinya a asibitin madrid ana kallon yankin kweta da malila da ke kusa da shi a matsayin matakin farko ga bakin hauren afirka zuwa turai a duk shekara ɗaruruwan bakin haurin suna shiga cikin haɗarin samun rauni ko kuma ya kai su ga mutuwa a kokarin haura katanga da laɓewa cikin mota ko kuma iko cikin ruwa da zai kai su ga tekun mediterranean zuwa nahiyar turai. Masu sauraron mu labarun duniya kenan muka kawo muku a halin yanzu daga Washington DC kuma za mu shiga a taskar hoton da muke ɗauke da su a daidai wannan lokaci inda za mu fara da taron shugabannin kasashen nahiyar Afirka da kasar Faransa da ke ci gaba da wakana birnin Paris inda a yau talata aka shiga wuni na biyu na wannan taron wanda zai mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi tattalin arzikin nahiyar Afirka to sai dai tuni masana suka fara bayyana matsayin su akan wannan haduwar nahiyar afirka da kasar ta faransa nahiyar ne ta afirka kamar sauran sassa na duniya ta hadu da koma baya sosai da ke nasaba da annobar coronavirus abinda ya sa taron zai tattauna kan hanyoyin yafewa kasashen nahiyar afirka bashin da ake bin su ko kuma bullo da wasu hanyoyi na ba su wani sabon bashin wanda zai rage musu raɗaɗin wannan masifar to sai dai wani masanin tattalin arziki a jamhuriyar nijar dr soli abdullahi na cewa taron wata sabuwar dubara ce ta neman kara da bibiye wannan nahiyar ta afirka bisa ga wata manufa ta bohe ya ku bayyana haka ne a hirar su da suleiman mani barma birnin mai. muna cikin yanayi inda muna hulɗa da su hulɗa kasuwanci galibi ma in ka ɗauka eh, eh, kamfanonin da ke akwai nan manya-manya masu aiki ai kamfanonin su ne kenan in aka samu matsala kamfanonin su ne za samu matsala tun lokacin ne kamata su ɗauki matakai wanda ya kamata a ce an ba mu kuɗi ko kuma an mu an hanyoyi wanda mu ba za mu samu wato kamar abin da ake ce ma kontur shakwa an sha wannan kira kira yanzu sai da su gani abun ba yayi ne sun ga eh, eh, eh, kamfanonin kasashen su su ne za su durkushewa ake neman kuma a bullo ta wata hanya a ƙara kuma danne mu ta wani harkar bashi paske an ce za a neman hanya uku ce ko a bamu bashi suka ko a rage bashi da aka bamu ko kuma a ba da bashi kuma a rage kuɗin ruwa. Mm. To yanzu a yau halin da ake ciki wace hanya ce kake ganin mafi a'ala ga kasashen Afirka idan aka yi la'akari da halin da ake ciki a yau na matsan tattalin arziki a duniya gaba ɗaya ma. Hanya ɗaya ce lallai kai wannan bashi da aka tambayo mu a zabce mu shi a hudda bashi barma mun biya wannan bashi suka a shahe su shugabanninmu sun sani in ba da mu ba ba su rayuwa kenan su tilan ne su yi duk irin yadda za su yi duk irin kolobotan za su yi sa mu zama kasar nan nasu sun sa mu eh, eh, eh, tako sun danne to amma yanzu kana ganin akwai yiwuwar kasashen afirka su ci moriyar wannan zama yadda watakila talaka shi ma zai amfana da irin shawarorin da aka tsira a ƙarshe in ma an ba da kuɗin an ce bashi ne aka rage mumu su ne shugabanni za su ci amfanin shi in me aka ce su dai talaka ba su ci amfanin komi eh, dokta a yadda eh, akasarin shugabannin kasashen afirka masu bakin fada a ji suka tafi fari domin halartar wannan taro ba ganin su da matsayinsu ba zai iya sa su tankwaso faransa ta amince da shawarwarin da suka je da su ba yanzu in abin gaskiya ne wannan taron da za a yi don za a yi shi jami ba a neman kasashe cikin kasar afirka kamar nigeria kamar eh, abuja kamar senegal kana gama cikin irin wani harka ta eh, matsalar tsaron kasa kasashe ana gama kasa biyar kasa biyar fa je 5 sahel sun gaza ciwo kan 'yan ta'adda ga sunan cikin kasar eh, tera cikin kasar mali cikin kasar mali kuma su wa'annan 'yan ta'adda ne 'yan tsiraru bare yanzu wai shugaban kasa goma sha biyar su zuwa kai ba kai kace ba a zo a yi wannan taron jawo ka ne aka yi aka ce ka zo kai to kana da wani karin gwiwa zaka ce ka aza mutum wani ci da sawa ko a bahewa hmm. abin da aka ce musu shine za kuma abin da za a ce musu an tsara shi To masu mu daga jamhuriyar Nijar sai tarayyar Najeriya inda wani babban malamin addini a kasar da ke zama shugaban majalisar malamai a birnin tarayya Abuja kuma sarkin malaman Dunguri Fadilatul Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri ya nemi musulmi su ci gaba da gudanar da kyawawan ayyuka da kyautata ma'amala kamar da yanda suka yi a cikin wata azumin Ramadan da ya gabata tare da kuma kyautata alaka daga Abuja birnin tarayya ga rahoton Hassan Maina kaina. biyo bayan yadda al'ummar musulmi suka zage damtse tare da ka ayyukan ibadu yayin azumin watan ramadan shugaban majalisar malamai na yankin babban birnin tarayyar najeriya a sheikh ibrahim muhammad duguri sarkin malaman duguri ya buƙaci al'ummar musulmi da su ci gaba da waɗannan kyakkyawan ayyuka har bayan watan ramadan ɗin. alhamdulillah muna yi wa allah madaukin sarki godiya wadda ya nuna mana karshen azumin watan ramadan lafiya kuma muna roƙonsa da ya nufe mu da aiwatar da dukkan darussa da muka koya a cikin wannan wata mai daraja na ramadan wadda daga cikin alamomi da ke tabbatarwa da mutum cewa ya dace da azumin da ya yi kuma an karɓa shi ne. bayan azumi wato har zuwa shekara mai zuwa wato wani azumin kenan ya na duk ayyukan da yake yi na alkhairi ya ɗore da ci gaba da yin su kamar ciyarwa kyautatawa tsayuwar dare karatun alkur'ani da kuma taimaka waɗanda suke mabukata sannan darussa da muka koya a cikin wannan wata na azumi shine ya koya mana kyauta da haƙuri da kuma tausayi da kuma yafiya a tsakaninmu don haka waɗannan ɗabi'u ne waɗanda ba sai cikin azumi ake yin su ba ɗabi'u ne waɗanda suke tabbatar da nagarta da kuma ingancin mumini mai imani wanda ya da Allah da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin azumi ko ba a cikin azumi ba kamar da na faɗi a baya alamomin da ke tabbatar da mutum cewa ya dace da abin da ya roka a cikin azumi shine waɗannan nagartattun halaye da muka ambata na tausayi kyauta haƙuri da kuma juriya da kuma addu'o'i wa kai da kuma iyali da ƙasa baki ɗaya na fatan alkhairi to duk suna daga cikin alamomin da ke tabbatar da mutum cewa ya dace da abin da ya yi. shugaban majalisar malaman na yankin babban birnin tarayyar najeriya ya ce ya ci gaba da ayyukan alkhairi har bayan watan ramadan ɗin akwai wasu alamomi da hakan ke nunawa. da haka wadda duk kaga a bayan sallah kamar yanzu har zuwa azumi mai zuwa ya ci gaba da wa mabukata wajen tallafa musu da tausaya musu da kuma kyautata musu da ciyar da su da tufatar da su da yi wa kai da ƙasa da iyali da magabata addu'a da kuma ainihin wato hakuri da abokan zama ta hanyar ainihin wato yafiya a tsakani to waɗannan suna tabbatar masa da cewa lallai ya dace da abin da ya roƙa a cikin watan azumi da haka waɗannan alamomi in suka tabbata gare mu mun dace saɓanin haka duk wanda ya ga yana ƙara kyama da kuma nisantar aikin alkhairi haƙuri juriya ciyarwa taimakawa da sadar da zumunci to babu shakka akwai alamomin tambaya a cikin aikin da ya gabatar na azumi kenan ya zamo irin mutanen can waɗanda suke sun da watan ramadan kamar shine ubangijin su wata ma'ana za su iya saba wa allah a cikin watanni goma sha ɗaya na shekara amma wata ɗaya shi kawai za su nemi sulhu ko kuma gyara alaƙa su tsakanin su da mahalicin su wadda ba su da tabbacin cewa allah zai karɓi rayuwarsu a cikin watan da yake ramadana ne ko ba ramadana ba don haka aikin alkhairi da kuma shirin saduwa da allah kullum ya zama mutumin kirki yana ciki don saboda ba su yi alkawari da Allah cewa sai cikin wata ramadana lokacin da yake bauta ko yake aikin alkhairi ne zai koma ga Allah ba fatan mu shine kullum mu zamo muna aikata alkhairi don ba mu san lokacin barin mu duniya ba tana yiwuwa in mun dace sai ka ga Allah ya karɓi rayuwar mu a koda ba wata ramadana ba amma muna cikin aikata alkhairi Allah ka datar da mu ka ba mu nasara ka karba mana kuma ka sa dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri shugaban majalisar malamai na babban birnin tarayyar Najeriya Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja nigeria. To a halin yanzu za mu sake komawa a jamhuriyar Nijar inda wasu shugabannin kungiyoyin fararen hular kasar suka kai ziyara a babban hilin kokowar gargajiya na birnin Tilaberi da ke yammacin kasar inda wasu ɗaruruwan mazamna wasu garuruwan yankin na Tilaberi da ke samun mafaka sakamakon yawaitar hare-haren 'yan bindiga. Alhaji Salisu Amadu na ɗaya daga cikin waɗanda suka kai wannan ziyara ya kuma bayyana wa wakilin muryar Amurka a Yusuf Abdullahi abubuwan da suka gani a wannan ziyarar akwai mutane da suke karkashin amalanki akwai mutane da suke titi da wannan ranar ko da take bugawa a wajen 45 ko zuwa hamsin. rana cikin kwakwalla a rana kare-kare ba wuri inda za ka zamna a cikin ranar suke na ga mutane billahi da zai lahuwa na ce ma suka ɗauko ruwan zahi ina irin wannan taliya irin ta da wajen wai wanda suke dawo wata yar yarinya ce amma wanda suke kewaye gindin tukunya sun yi wajen watan bakwai ka diba ho mutanen a hilin Allah suke bayan gari a hilin Allah suke kwanci a hilin Allah suke wannan dahuwa a hilin Allah kwan rana tana kwallo su mu da mu rana muka je ke bukata hukumomi su yi game da wannan al'amarin ya kamata a kawo likitan gaugawa masu dubara su kawo gyara a kowane fanni ya kamata duk wani abin da kasan dan adam yake bukata suna bukatar shi kamar misali a ci da sha da makwanci da kuma kiyaye rayuwarsu na cewar ku santakin su dan saboda abin da ya sa kadai Allah kiyaye tutun za a dauka a wannan wurin Allah kaɗai sani don saboda abin da yasa yau in ruwa ya riga ya su baka a wannan wurin na da za ta faru Allah kaɗai sani. a halin yanzu ga Muhammadu Ibrahim Kwari dauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. mai yin wannan la'ananne ne Masu rare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Muna rike da sauran al'umma da suke je da Kano da hannu biyu biyu da yadda da aminci. Amma a wasu sashi an maida Fulani abin ki kundin tsarin mulki ma bai san wata kudu ko arewa ba abinda kundin tsarin mulki ya sani yan najeriya wasu suka kori wasu daga jihohinsu wannan baya daga cikin shugabanci na gari haka kuma idan wani ya ji cewa shi ba komai da an koro yan jihar su baya cikin shugabanci na gari masu ware yau shirin yan kasa da hukuma zai duba makomar yancin fulani makiyaya a najeriya ne karkashin kundin tsarin mulkin kasar biyo bayan yunkurin gwamnonin yankin kudancin najeriya su goma sha bakwai na haramtawa fulanin kiwo a dazukan yankin a dakace mu yau ga wasu nan ke nukura don mun san yance mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara ko ofa gama ko wasan dara madalla masu rare a ranar talatar makon jiya ne bakin gwamnonin yankin kudancin najeriya su goma sha bakwai ya zo wuri guda akan batun haramta fulani makiyaya kiwon dabbobinsu a dazukan yankin saboda abin da suka ce kai komo da fulanin ke yi da dabbobin nasu a dazukan yankin na ƙara matsalar tsaro a yankunan nasu sai dai wannan yunkuri na ci gaba da fuskantar martani daga 'yan najeriya musamman ƙungiyoyin fulani masana dokokin ƙasa da shari'a da kuma sauran masu ruwa da tsaki. Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje na cikin waɗanda suka yi martani na baya-bayan nan. Abubuwan da suke faruwa a wasu wurare na ƙasar nan babu shakka baya mana daɗi domin muna riƙe da sauran al'umma da suke je da Kano da hannu biyu-biyu da yadda da aminci. Amma a wasu sashi an maida Fulani abin ki wannan bai mana daɗi ba. babu shakka ba za mu taɓa goyon bayan ta'addanci ba da fashi da makami da sace mutane ba amma duk da haka wannan abubuwa da suke faruwa ba fulani ne kawai suke yi ba sauran ƙabilu su ma suna yi yanzu ta kai an ce ba a yarda a yi kiwo irin na gargajiya wanda aka saba ba da can san da ake kiwo kiwo ne da makiyayi yana cin riba manomi yana cin riba makiyayi zai ba da taki na shanu wanda manomi zai amfani da shi har kiran su ake soje su shekara a guri mu muna roƙon duk fulani 'yan kano wanda suke a cikin najeriya nan muna gayyata su su dawo gida gidan nan shine martabarsu shine mutuncinsu abinda muke faɗa duk mutumin da yake da shanu ɗari banki ne yake tafiya babu yadda za a ce da shi matalauci su dawo gida mu yi masu kiwon shanu irin na zamani muna gina gidaje asibitin dabbobi na'urori na bayi na shanu a samu shanu irin na zamani masu kauri wanda za su ba da madara da nama makaranta 'ya'yansu su ilimi su ma su zama likitocin dabbobi su zama manya-manyan malamai su ji daɗin al'umma kamar yadda 'yan najeriya suke ji haka muke bukata. To amma da Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa da harkokin gudanar da mulki a Jami'ar Bayar Kano na cewa wannan fa batu ne na wanzar da 'yancin 'yan ƙasa ta hanyar tabbatar da shugabanci na gari. Ni ina ganin da su gwamnonin kudancin Najeriya waɗanda suka danganta laifukan da suke aukuwa a jihohinsu da makiyaya da shi gwamnan kano abdullahi umar ganduje da ya buɗe ƙofar cewar idan aka koro 'yan jiharsa daga wata jihar su zo ya sama musu matsuguni da abin yi da noma ko kiwo na zamani duk na ga kamar sun kuskure wato yadda al'amuran suke al'amuran laifukan da suke faruwa a najeriya ba su da alaka da kabila ko addini ko wani yanki na ƙasa laifuka ne da suke aukuwa a dalilin rashin samun shugabanci na gari wanda su yanzu da dama take hannunsu ya kamata su ga sun miƙe sun gyara sun samar da shugabancin nagari amma ba haka ba za su ta eh, tufka ne ko kuma na ce kitso da kwarkwata idan aka kalli wani jinsin mutane gaba ɗayansu aka ce su daina sana'arsu saboda ana samun masu laifi a ciki ko aka kalli wasu ƙabila gaba ɗaya aka ce su tashi daga wani guri saboda ana samun masu laifi a cikinsu ko aka kalli wasu mabiya wani addini gaba ɗayansu aka ce ba a san su a wata jiha saboda ana samun masu laifi a cikinsu to za a wayi gari ba wanda zai saura a najeriya saboda a kowane bangare a kowane yanayi a kowace jiha ana a kowace kabila a kowane mabiya addini ana samun masu aikata laifi saboda halin da ake ciki na wato kalubale wanda babban abin da ijan washe rashin shugabanci na gari kuma babban abin da zai magance shi shugabanci na gari don haka in wasu suka kori wasu daga jihohinsu wannan baya daga cikin shugabanci na gari haka kuma idan wani ya ji cewa shi ba komai da an koro 'yan jihar su izo zai karbe su kamar ya halatta a koro sun kenan shi ma kuma baya cikin shugabanci na gari don haka su miƙe su samar da shugabancin nan nagari da ake ta kururuwarsa ake ta kiransu da su samar. Za mu ji abin da masana dokokin ƙasa ke faɗi game da 'yancin da ɗan Najeriya ke da shi na kai komo a sassan ƙasar a dakace mu. harkar ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara. kodi ko ce nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba ke zama a cikin Madalla, masu rare masana dokokin ƙasa da kundin tsarin mulkin Najeriya suna ci gaba da fashin baki akan wannan batu na 'yancin makiyaya da ma sauran 'yan ƙasa a Najeriya. Barista Audu Bula Mabukarci lauya ne mai zaman kansa. Idan ka duba sashi na 35 da kuma na da kudin kundin tsarin mulki in ba wa dukkan ɗan Najeriya dama ya yi yawo duk inda ya ga dama a ƙasar ya kuma mallaki ƙasa a duk inda ya ga dama sannan kuma kundin tsarin mulkin sai ya haramta a kawwame ɗan najeriya daga wani guri a hana shi zuwa wani guri misali ko a cikin mota a kulle mutum a ce daga wannan motar ba zai fita ba a kundin tsarin mulki an masa abin da ake kira false imprisonment wato an ɗaure shi ba bisa ka'ida ba haka idan aka kawwame shi a wani gari aka hana shi fita zuwa wani gari ko daga wani bangaren najeriya zuwa wani bangare na najeriya kundin tsarin mulki ya ce ba za a iya kawwame ɗan najeriya daga wani bangare zuwa wani bangare ba sai in akwai ɗaya daga cikin dalilai guda uku ko dai ya kasance ya aikata wani laifi ne aka kama shi da laifi aka kai shi kurkuku ko kuma ana zargin shi da aikata laifin yake zuwa gaban kotu idan yana dauke da wata cuta mai yaduwa kamar coronavirus idan aka bar shi yayi yawo zai yada ta daga kudu zuwa arewa ko daga arewa zuwa kudu to sai a hana shi zuwa dan yaro ne dan kasa da shekara sha takwas ana so a ilmantar da shi a makaranta to za a iya kawwame shi a wani bangare a hana shi zuwa wani guri domin a ilmantar da shi kuma makiyayan nan da ake magana na ku ba fa yan arewa bane makiyaya ne waɗanda suka zauna a ɓangaren da ake kira oyoyo tun kan a halittu najeriya ba sa ma jin hausa banda fulatanci da yarabanci ba abin da suke bi. na taɓa zuwa jihar Oyo na bata a hanya na ga waɗansu fulani a gefen titi suna ciwo na tsaya za mu tambaye su hanya banda fulatanci da yarabanci ba su iya komai ba yan kudu ne a kudu Allah ya yi su kuma kundin tsarin mulki ma malam Mahmud bai san wata kudu ko arewa ba abinda kundin tsarin mulki ya sani yan Najeriya barista audu bula mabukarci kenan lauya mai zaman kansa a najeriya kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan allah ya kai mu mulkin kai ba kan kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsinana yanzu a madadin daukacin abokan aiki da suka dafa shirin ya zo gare ku cikin nasara mahmud ibrahim kwari daga sashin hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina Daga shirin Muhammad Ibrahim Kwari na 'yan ƙasa da hukuma yanzu sai Sulaiman Barma ɗauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa Ƙungiyar ƙasashen musulmi OCE ta gudanar da taron gaugawa domin bayyana matsayinta game da hare-haren da ƙasar Isra'ila ta kaddamar akan kan ƙasar Falasɗinu. Taron wanda ministan harkokin wajen Saudiya Faisal bin Farhan Al Saud ya jagoranta ta hanyar bidiyo ya bayyana takaicinsa akan abin da ya kira toye hakkin Falasɗinawa. jirar ta ce karamin ministan harkokin wajen nijar yusuf mohamed el muktar da ke cikin jerin ministocin kasashe hamsin da suka halarci wannan zama ya bayyana cewa abubuwan da isra'ila ke aikatawa akan falasɗinawa wani abu ne da bai kamata a rufe ido a kansa ba kuma wajibi ne a matsa lamba ga waɗanda ke goyon bayan masu aikata wannan ta'asa su canza ra'ayi jaridar lebanon na cewa dakarun birtaniya masu aikin tsaro a ƙarƙashin rundunar majalisar ɗinkin duniya a mali wato minisma sun gano wata makoyar makamai akan iyakar mali da niger bindigogi kilar akakaran set waɗanda ba a bayyana yawansu ba da ɗaruruwan harsasai da kakin soja da rediyoyi da wayoyin sadarwa ne aka gano an ɓoye a wani ƙauyen da ke kan iyakar nijar da mali abin da ya sa waɗannan askarawa kaddamar da aikin sintiri a kan iyakar kasashen biyu jaridar lanketar ta ce akwai alamar tsohon shugaban kasar nijar isu muhammadu ya azurta kansa ta hanyar da bata dace ba a bisa la'akari da dimbin dukiyar da ya tara a tsawon shekaru goma da ya shafe akan karagar mulki jaridar ta ce a bayanan da kotun kwan ta bayar a rahotonta na shekarar 2020 shugaba isu muhammadu ya mallaki gidaje da filayen gini a biranen mai da tawa waɗanda darajar su ta haura miliyan 2,235 na sefa abinda ake ganin bai dace da mutumin da ke bin tsarin siyasar gurguzu ba makarkare da jaridar lagrif wacce ke cewa 'yan kasa sun zuba ido don ganin ta inda shugaba muhammad bazum zai bullowa batun yaƙi da cin hanci da yaƙi da ta'addanci domin ba su tabbacin cewa mulki ya sauya hannu jaridar ta ce hatta masu bin diddigin siyasar ƙasa da ƙasa na jiran ganin kamun ludiyan na sabon shugaban ƙasar nijar. musamman a waɗannan fannoni da ke mayar da hannun agogo baya a ayyukan ci gaban ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Masu mu da haka ne muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku a yau daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar ta taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ne Haruna Mamman Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin kwanni. Masalam.